Masu saurare Assalamu alaikum barka ku da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Ibrahim Turo. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku akan matsalar ɗumamar yanayi. Kuma da wannan za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa. karfi labaran hausa na farko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulumin da ya mai karfi mun ji mun da kun gaba su a kasashe masu tallafi dumamin yanayi to ni dai ga na ra'ayi yanzu ba abin da ya mana saura sai dumamin yanayi ya an ka samu magani ko mika ci ya warke ba da ba haka nan kuma kukan kukan ku karfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da ya koma baya kuna tare da isa abubakar tsoho mai albarka a ulumin ya mai jamboriyar nijar. Radio Faransa mai albarka sunana ahmadu Soja dan Nijar ne mutumin tsamka ne cikin jihar Zandar amma yanzu yana Travelers Capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun gaba mu kungiyar ASO ta bayyana cewar ya kamata manya-manyan kasashe masu fitar da hayaki na wasu masana'antu kamfanoni da wasu matatan man fetur to wannan hayakin da suke fitarwa yana gurbata yanayin kasashe masu launi shi ke sawa ana samun canjin yanayi to ya kamata gaskiya a taka musu birki domin a magance wannan matsalolin wannan ya Allah ubangiji dai ka kama na zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya baki ra'ayi na kenan ku tashi lafiya Radio Faransa Radio Faransa International mai magana abubakar Kawu girgir to babu shakka wannan batu da kungiyar ospan ta yi abin dubawa ne kwarai da gaske ganin cewa dama ana cikin wani hali na dumamar yanayi musamman ma a yankin kasashenmu na yammacin afirka da ma afirka baki daya sauyin yanayi na matukar taba muhallanmu wanda hakan yana taba rayuwar dukkanin al'umma muna fatan gwamnatoci za su tahi tsaye domin yin abin da ya dace musamman ga waɗannan kamfanoni da ke samar da gurɓataccen hayaƙi da ke haifar da tarin matsaloli irin na sauyin yanayi wanda hakan ke taɓa rayuwar al'umma sannan tallafi da ake samu daga wasu ƙasashe na duniya muna fatan mahukunta za su riƙa yin amfani da su lafiya. gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tufa albarkacin bakinmu dangane da kamfanoni masu haddasa dumamar yanayi wannan dumamar yanayi da take damun al'umma gwamnati tana da rawar da za ta taka a kanta musamman ma idan ta sa ido a kan kamfanonin da ta san suna amfani da wannan abubuwa da suka shafi dumamar yanayi ina ganin idan gwamnati ta sa ido a kansu hakika za mu iya samun saukin wannan matsala na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir maman dan inna ku tashi lafiya Hausa na RFI. To game da maudu'i da kuka bamu a kan karuwar matsalar sauyin yanayi da kungiyar Osman ta koka a kan manyan kamfanoni na duniya. Hakika abun damuwa ne. Muna addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta sauyin yanayi da ke fuskantar kasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Kuma muna kira ga kananan kasashen mu na Afirka ya kamata su tashi tsaye su ma don magance wannan matsaloli na sauyin yanayi ba wai su dogara da manyan kasashen duniya sai sun ba su kuɗaɗe ba. Da ƙarshe muna addu'a ubangiji allah ya kawo mana karshen wani matsala ta sauyin yanayi ku tashi lafiya arafai mun gode sunana kwamar Ilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. sashen hausa na arabi Eh, suna na da u alaska tun daga nan tsatsun gurum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar niger eh, hakika eh, mu'amala yanayi yana kawo illoli da yawa wanda illolin su gashi nan ba su ba su ilguwa ba su musan duba da tallafin da ake ba wa kasashe irin gunda mu'amala yanayi ya sha ba. gaskiya wanga ko da ma an ba da bai musu maganin illolin da abubuwan da suke kowa zuwa ga al'umma sai dai kawai bi fatan alkhairi Allah da ya kara mana lahiya da abin da lahiya za ta ci amma duba da yanayin da eh, taimakon da ake ba ƙasashe irin da da ya shafa to dai a tashi lahiya ya rafi sani da uwa na suka zasu mu a ciki. Sashi na Hausa na gidan Radio Faransa International RFI mai magana Isa Jikar mai sage daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro. To kiran da muke yi a kan wannan kamfanonin da suke fidda hayaƙi masu gurbata muhalli da su daure su canja na'urorin da suke fidda wa'innan hayaƙin su kawo na'urorin da za su fidda wanda ba sa fidda irin wannan hayaƙin masu gurɓata muhalli don dai kowa yanzu kam ya ga illar sauyin yanayin nan ko ɗumamar yanayin nan da muke fama da shi daga kama daga ƙarancin ruwan sama da zuwa da ambaliya da sauransu dai allah ya kawo mana sauƙin wannan matsala na gode a rfi hausa mai magana isa jikan mai saje. Radio France International suna na Iliya mai shayi garken jaura. Hakika wannan kungiya ta yasa wanda ta yi zama akan jama'a mai yanayi kasashen da ake ba agaji na na kasashen duniya to ya kamata su mai da hankali akan mai yanayin wannan da ya sayo kai kuma shi kasan al'amuran harkokin gabanni to ya kamata duk abin da aka bada to a yi amfani da shi ta wannan bangaren eh kuma muna a daya Allah wani ji abin da ya fi alkhairi Allah ka zaba mana kuma ya kamata gwamnati ta sayo wasu abubuwan da zai kasance a raka dan girki da shi kamar haka na gaskin wannan to kaga shi ma yana rage dumaman yanayi fatan mu dai Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu zaman lafiya da mu na gode radio faransa su Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulle yau. To tambas batu dai na gurɓatan muhalli ko kuma sauyin yanayi wannan abu ne wadda ya kamata a ce ƙasashen da suke kan hanya waɗanda suke samun wannan tallafi din a yi amfani da wannan tallafi yanayin yadda za a kawo ƙarshen wannan ɗumaman yanayi duba da za a ga cewa yanayin yadda masana suke ikirarin yanayin yadda sauyin yanayi din nan yake barazana wa rayuwar al'umma da ma lafiyarsu, to akwai dai buƙatar a ƙara kawo wannan ƙarshen matsala tunda kaga wannan tallafi ne wanda ake karɓansa daga sassa a nahiyoyi da dama to kamata ya a ce an zuba shi a inda zai amfana duba da za a ga yanayin yadda dai rayuwa yanayin yadda ta zama. sashen hausa gidan rediyon faran na mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da bayanan da wannan kungiya ta osfam ta hitar na karin ainihin gurbatan muhalli a duniya sakamakon wayannan kere-kere na ko kuma jiragen ruwa ko abubuwan hawa masu fitar da hayaki to nan gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba duba da wayannan manyan ƙasashe na duniya su ne ke kere-kere su ke da injinuna daban-daban na ƙere-ƙere da masana'antu kuma idan ƙasashenmu na afirka masu tasowa aka samu akasi su ne ke turowa da agajin gaugawa shawarar mu anan indi har ana son a rage gurɓata yanayi so ya kamata a ɗauki sabon salon daina amfani da wayannan injinuna masu ainihin fidda sinadari wanda ke kawo gurɓatar muhalli a duniya gidan rediyon france a tashi lafiya. rediyon faransa mai albarka sunana umaru kambaya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbi Najeriya, da alhaji umaru aliyu ta kanikal yabo ya wuri Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. To mu dai a nan Najeriya aboko su ne sauyin yanayi gare mu da ta tsadar rayuwa da ta rashin tsaro da faɗuwar darajar naira. To sanin duk ƙasa ake fama da irin wannan ba shakka wannan ƙasa tana cikin sauyin yanayi abu uku su suke magance su da addu'a da tsoron Allah da yin adalci ga shugabanni masu hikima sun ce duk da masoyinka wanda kake so yana son ka kun ka samu sabani tsakaninka da shi ba shakka sauyin yanayi ya shiga tsakaninka da shi abinda muka addu'a Allah ya kawo ƙarshen sauyin yanayi a mu ta Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sashen Hausa na gidan Radio France International RFI mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar Jakuskon jihar Yoban Najeriya. A gaskiya ba mu ji mamaki ba duba da yanayin yadda a yanzu wannan kamfani ya da wannan rahoto duba da yanayin yadda a yanzu dumamar yanayi ta ci wa ƙasashenmu zarafi ko in ce ta ci ƙarfin duniya baki ɗaya duba da yanayin yadda a da yaushe waɗannan ƙasashe suke fama da matsanancin zafi da kuma narkewar ƙanƙara. kogi ya yawaita to ya kamata a ce an samu an yi zama da masana halayyar irin waɗannan abubuwa kuma a yi amfani da kuɗaɗen da ake cirewa domin aiki da wannan abin duba da yanayin yadda a yanzu ba ko kaga ana cire kuɗaɗe kuma ba a amfani da shi gurin da ya kamata to ina kira ga shugabannin waɗannan abubuwan da alhakin haka ya ɗori a wuyansu da ya kamata su ji tsoron allah su tsaya su yi aiki domin allah Sashen Hausa Radio France. suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakore da ke jihar Katsina, Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen ku na yau da kullum. To hakika dangane da matsalar sauyin yanayi da duniya take fuskanta wanda ƙasashe masu karfin masana'antu ke fitar da ta yaki to gaskiya wannan wani abin fargaba ne da ta da hankali wanda za ka ga kusan duk shekara ana yin tarurrukan sauran sauyin yanayi su kawo ƙudurori da sauransu to kuma daga ƙarshe sai ka ga taron ya zama taron shan shayi ne a watsi. wanda kuma za ka ga suna ba da tallafi a tura a kasashe masu tasowa musamman irin kasashen mu na afirka to da hakika tallafin da yake zuwa samsan shugabannin kasashen namu na afirka babu wani amfana da suke da wannan tallafin face kawai suna ne dai cewar an kawo tallafin zuwa ga kasashen namu na afirka tunda mu dai babu abin da muke gani a kasa wanda kuma wannan gurɓata yanayin babu wanda yake shafa yake ma illa musamman irin kasashen mu na afirka da fatan allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli da suka addabi duniya Hausa na Radio Faransa International. suna Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba gawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da maudu'i da kuka bamu bayyana ra'ayinmu akan kokawa da kungiyar bada agaji ta Osfan ta yi kan matsalar karuwar matsalar sauyin yanayi da suke da manyan kamfanoni na duniya na masu karfin tattalin arziki suke haifarwa da masana'antu hakika abin damuwa ne muna kira ga kasashenmu na afirka ya kamata su tashi tsaye don magance wannan matsala ta sauyin yanayi kuma muna kira ga manyan kasashen duniya da ke haifar da wannan matsala ta sauyin yanayi ya kamata su gaggauta biyan kananan kasashe irin namu na afirka kuɗaɗe da suka yi wa kasashen namu alkawari za su ba domin magance matsalar sauyin yanayi domin su yi amfani da su wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta sauyin yanayi da ke fuskantar ƙasashenmu na Afirka. Daga ƙarshe muna addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta sauyin yanayi a nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. Na gode sashen Hausa na Arafai ku tashi lafiya. kusa na radio france suna na usman Medela bushari ta da magaram anijan lalle wani kungiya da ta fitar nasarar cewar eh, wasu manyan kamfanunuka na duniya suna ƙara sinadarin da ke ƙara gurɓatar da yanayin da ake ciki a yanzu na muhalli lalle wani magana haka take su kuma wannan manyan kamfanin na an san su na manya-manyan kasashe ne wanda eh wannan gurɓacen yanayi mu yan afirka da ma kananan kasashe da yankin asiya mu fi shafa duba da irin eh, yanayin da muke ciki a yanzu na ambaliya da sauransu kenan su wayannan kasashe namu na afirka idan wayannan manyan kasashe sun ba su wani kaso na yanayin da suke ciki a yanzu ya kamata su yi amfani da shi na wajen gyara su kuma ko gina itatuwa ko kuma duk wani yanayi da ƙasa take zaizaya a ciki ya kamata a ce sun inganta shi sun duba shi saboda ba su da wani yanayi ko karfi da za su iya dakatar da wannan manya-manyan kamfaninnika na kan su yi amfani da wannan irin sinadari da yake kara gurɓata duniya na gode suna na usman mai dala bosheri ta da magaram a tashi lafiya a rediyo na france a suna na sha'ibu zidan nta kefi daga jihar nasarawa a tarayyar najeriya to hakika muna kira ga manya-manyan kasashen duniya waɗanda alhakin wannan al'amari ya rataya a wuyansu wanda suke da ƙarfin faɗa a ji su yi wa wa'annan kamfanoni a jan kunne na ƙarshe wanda an daɗe ana gaya musu irin wa'annan maganganun akan cewa suna jawo ɗumamar yanayi a duniya amma sun yi kunnen uwar shegu sun yi shuru, sun yi biris saboda ba a hukunta su to manya-manyan ƙasashen duniya su ne ya kamata a ce sun yi abin da ya dace domin idan ba su ne suka taka musu birki ba a babu wani wanda zai tunkare su ya gaya musu su saurare shi saboda haka muna wannan babban kalubale ne ga manya-manyan kasashen duniya don haka muna kira a gare su su tashi tsaye su ɗau matakin da daga wannan lokacin ba za a sake magana akan dumamar yanayi ba ga wa'annan kamfanoni da suke haddasa shi a faɗin duniya wannan shine kiran da za mu yi a gare su in sun tashi sun yi su ne ya kamata su yi in ba su yi ba su ne ya kamata su yi ba su yi ba saboda haka Ah, babu wata ƙasa da za a tinkara a gaya musu su yi wannan al'amari su gyara su gyara shi in ba su ba na gode sashin hausa na gidan rediyon faransa allah ya ƙara albarka allah ya ƙara ɗaukaka allah ya ban mu tare masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin sai injiniyan mu ibrahim tukur kefi usman ibrahim tunau ke cewa mu haɗe a shiri na gaba.